الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ni'imta mu da ganin wannan lokaci mai tarin albarka a yau laraba goma sha biyu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin fadulul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi wanda allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida bayan hijira kenan Allah ta'ala ya jikan da gafara ya rahmashe shi a yau da rasu na goma a cikin wannan littafi za mu tashi a babi na goma sha ɗaya inda mala ya ce babu ma a fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba wannan babi babi ne da malam ya kulla shi yace da shi ma ja'a babi ne da yazo zai bayanin fi ghurbatil islam yadda lokaci zai zo nan gaba da za a dinga ma musulunci na asali hakikalin musulunci a dinga mai kallon bakon abu wa fadlul ghuraba da falalar waɗanda yake suke riko da musuluncin kankan yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bashi su ayi gini da al-ghuraba baki za a gansu ne a cikin al'umma kamar ba, kafin bako a cikin gari bako a cikin unguwa bako a cikin kasuwa bako a kasuwanci bako a kowace irin harka da ganin shi za ka gane shi kuma za ka ga yadda mutane suke mai kallo haka wani kamar bako kullum da ke ko to watan wata rana lokaci yana nan na zuwa da musulunci yadda ya fara bako ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai abubakar sai usman ibn affan sai wasu ɗaiɗaikun mutane da suke tare da shi ake ganin su daban a cikin al'umma to wata wata rana zai koma haka za a ga waɗanda suke riko da musulunci haka suke cikin al'umma ɗaya ɗaya ku suke a cikin al'umma shi ne babu ma za fi gurbatul islam yadda musulunci wata wata rana zai koma bako a ga ai riko da musulunci ma ko dai ya zama ƙauyanci a ubu billahi shekaru shaitan ke dai kenan ko kuma ya zama riko da musulunci ana mai kallon zafin kishin addini don wani ita ce kalmar da ake amfani da su musamman a kafafen yada labaru na kasashen waje da suke watsa labaransu da harshen hausa da zarar wani ya ce kaza wani ya ce kaza zai ce wani mai tsananin kishin addinin islam yau yin salloli biyar ma a rana shi tsananin kishin addini ka ce abu kaza haramun ne abu kaza halal ne shi tsananin kishin addini kenan da mutum ya bari daga salloli in yi karamar sallah da babbar sallah a shekara shi kenan wannan shi ne abin da ake gani ba tsananin kishin addini ba wai ta wai mutum ya ce abu kaza haramun ne ko abu kaza halas ne ko abu kaza bai halatta ayi ba ko abu kaza ba haka manzo Allah yake ayi ba ko sai a ce wani kishi addini ita kuma dimokuraɗiyya da ake kashe mutane ake bautar da su ake azabtar da su ɗai ɗai zaɓen da za a yi ba a kashe ɗaruruwan mutane amma ba a taɓa cewa wani ɗan tsananin kishin dimokuraɗiyya ne da ce haka siyasa take wata wata rana ba haka ba ita kwata-kwata babu kuskure a ciki nas'allahu salamata wal afiya shi malai ce babu ma da fi fadl fi ghurbatil islam babu da yanzu zai na bayani wata rana fi musulunci nan za a gan shi kamar bako abin da ake yi da al-islam shi ne asalin islam tsantsar abin da yake musulunci ba tare da an mai shirki ba an mai gaure ke da inda an mai shirki an mai gaure ba za a ga wannan abin bako ba za a ganshi ba kamar wayewa ce to amma tsantsan musulunci da nan tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi mutum ya riko da shi to za a dinga kallon wannan addinin bako ne waɗanda suka yi riko da shi baki ne a cikin al'umma kuma mun yi magana bako ya yake a cikin gari bako ya yake a unguwa haka za a gani da ana ne kallo kamar bako wa fadlul ghuraba da falalar waɗannan da ake makallo na baki din ba wa fadlul ghuraba falala ta bako a cikin gari ba a'a bako wanda ya riko da addini ake mai kamar bako ne a cikin al'umma nasu Allah salamatu lafiya wa qaulillahi ta'ala فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وبنجد سبحانه ya yi يمن bayanin ne a cikin suratu hud bayan da ya zayyano kisoshi na annabawa da manzanni da suka shuɗe tun daga annabi nuh alaihi salatu ko kuma ce tun daga ayoyin tahaddi da ubangiji subhanahu wata'ala ya kalubalanci larabawa da su aka zo kisar annabi nuh aka zo da kisoshin annabawa sai Allah ta'ala ya ce falaula kana min alqurun ina ma dai an samu ya kasance cikin dubu dubatan al'umman da suka wuce min qablikum waɗanda suka zo kafin ku ina ma an samu ulu ma ma'abota hankali ma'abota natsuwa ma'abota sanin ya kamata na addini yanhauna an fasadi fil ardi sun dinga hana barna a cikin kasa ina ma an samu waɗannan inda an samu wasu tsayayyu da suka tashi suna hana barna a cikin kasa to ko da barna ba ta hannu ba wannan yana ije fushin Allah subhanahu wataala mu lura da cewa idan aka samu barnata suna aikata barna aka samu wasu kuma suka tashi tsaye suna cewa wannan abin barna ne wannan abin manzo Allah bai zo da shi ba wannan man abin manzo Allah bai ci a yi ba abu kaza da ake yi gargajiya ce abu kaza bai halatta ba muguwar al'ada ce ya zama na waɗannan sun yi tsaye suna aikatawa waɗannan sun tashi tsaye suna hanawa to wannan hanawar da suke yi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta saukar azaba ko da waɗanda ake hanawa musu hannu ba to amma a yi shiru a ce cewa za a kyale su mana an sun gaji za su bari to wannan yana sa azaba ta sauka kuma wani ita ce ɗabi'a ta yahudawa kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu su ba sa hana munkari asali ma aikatawa ne Allah ta'ala yake cewa ina ma an samu da an samu cikin al'ummar da suka gabata an samu ulu baqiya ma abota sanin ya kamata sun hana barnar da ake yi ba a samu ba illa qalilan sai kadan mimman anjayna minhum cikin waɗanda muka tsira su kan da suke hanawa da hanawa kuma su waɗanda ake hanawa suke alkafara suka ce sai sun kamar mutanen annabi shu'aib a salawa suka ta'muruka an ma ya'budu aba'una yanzu sallolin da kake yi su za su sa mu bar abin da muka gaji iyayenmu daga kallon suke subhanallahi alazim dubu bakan magana suka faɗa mu annabi shu'aib to haka waɗanda suka hana ɓannar sai Allah ta'ala ya tsere da su waɗanda suka aikata ɓannar sai Allah ta'ala ya halakar da su nawa kenan waɗanda suka ce su ƴan ba su ne wai shi jemagi za ga ko yanzu a cikin al'umma a su shi ba ruwan shi wannan ita ce buga waya ta ƙarshe don Allah ku mana ku mana afuwa kar ku samu ɓata mutum rai duk wanda ya san wayar shi tana tuni ya kashe ta wannan an mai uzuri kaga irin ta yakan ja hankali sosai da sosai yakan ja hankali sosai da sosai in ban kumanta ba a cikin suratul a'raf da ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace mana kissa waɗanda suke ma'abota abin nan kamun kifa kamun kifi wa qalu an qaryat allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabti tatihim hitan yawm sabti shur'a wa yawm la yasbituna la ta'tihim an bayyana mana akwai waɗanda suka hana sai Allah ta'ala ya tsamar da su akwai waɗanda suka yi sai Allah ta'ala ya zama da su gare akwai waɗanda suka ce lima ta'izuna qawman illahu muhlikum aw mu'adhibu zama shadida dan da kuke bada lokacin ku kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halaka da su su ba su hana da kuma su ba su aikata ba su ne yan bawon su kenan sai aka yi shuru akan sai malaman tafsir suka ce waɗannan an zama da su aladu ne wasu ka ce a ai shirin da ake akan sa ma ishe su azaba kun ga a yanzu haka ana samu duk ɗari kunnan na sufa yi. da shi an ci babu ruwan shi ba zai yi ba sunna kuma ba zai yi ba washi jemage ne kun gane ko shi mai ɗan gargajiya kenan masu Allah salamata to kaga duk waɗannan al'amura musulunci bai da su dole ka tashi abin da yake ba daidai ba ka faɗi ba daidai ba ya rage duk sunan da za a lakana maka shi wanda ya lakana ma ya daɗe bai lakana maka wannan sunan ba sai dai ka san kana ƙulla alaka ka ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فحوبا للغرباء وعن ابي هريره كما انكر وانا حديث لدى ابو هريره الله مدوكين سركي قال مسجد مرفوعا حديث مرفوعي معنى يادر من الله صلى الله عليه وسلم manzala ya ce bada al-islamu ghariban wannan musuluncin ya fara sannu sannu ne a hankali ana ne kallon bako a haka musuluncin ya fara isa al nawa nawawi ya bakon ya bakon ɗinsa ya ce bada'a bil hamza dan karka ce bada in ka ce bada yabdu kenan ya bayyana a'a a ya fara daga alifida haka musuluncin nan ya fara mutane su ne ne kallon bako ne a cikin al'umma eh kuma mutane ne suke yi ko da shi ghariban da sannu watan wata rana haka zai koma yadda ya fara za a daga ganin shi bako shi sa al-imam an-nawawi yake cewa qala al-qadi iyad al iyad yake cewa wa zahir al-hadith abinda wannan hadisi yake nuna mana al-umum cewa gamamman al'amari ne ba ya shafi garin maka ko madina ba wa anna al-islam bada'a fi ahad min an-nas musulunci ya fara cikin ɗaiɗaiku ne na mutane wa da ƙarancin mutane sun mantashara sannan ana haka musulunci ya watsu fa zahara ya bayyana thumma sayalhaquhu naqas sannan sannu a hankali ta waya zai dinga shiga musulunci ana ta raguwa ana ta raguwa wal da kuma ragewa masallar salamata wal afiya hatta la yabqa illa fi ahadin wa qilla har musuluncin ba zai ragu ba sai cikin ɗaiɗaikun mutane kaɗan su ne za a gani suna riko da asalin musulunci ɗin kama bada'a kamar yadda musuluncin ya fara wannan maganar alqadi iyad ne ya karanta wanda ke shi ma imamun nawawi ya nakalto ne daga alqadi iyad mai littafin shifa hakan na mai tufatul ahwazi al-mubarak ya kawo a sharhin tirmidhi aka bawa magana ce ta shekara 500 ran bayan ba tun cikin ake magana saboda wanda yana nuna mana kenan da musulunci ya fara cikin ɗaiɗaikun mutane haka nan zai koma duk ga musulman da yawa a ido ta bangaren suna amma asalin waɗanda suke riko da musulunci wanda yake za a gan su kaɗan ne sosai da sosai fatuba lil ghuraba rasul mai ce fatuba to ne wa tuba sai imamu nawawi ya sake cewa tuba yana wazanin fu'ula a bangaren sharri daga at-tayyib abu mai kyau haka na al-imamu farra malamin logai fada amma ma'anar tuba malaman tafsiri sun kara mai jina sani a fadar Allah ta'ala da yace tuba lahum wa husnul ma'ab akwai ruwa daga abdullahi ibn abbas cewa abin da ake yi da kowa wacce ayar farhun wa qurratu ayn suna da farin ciki da kwanciyar hankali aga duk wanda ya samu farin ciki da kwanciyar hankali a ranar tashi alkiyama ya rabauta waɗanda suke wannan riko da musuluncin suna da kwanciyar hankali a ranar alkiyama ikirma ya ce ni'ima malahum abin da ake nufi ma dalla da irin alkhairin da suka samu shine ma'anar uwa wasu kuma suka ce a'a suna da aljanna wasu kuma suka ce a ah, ku ba din nan ta fil janna wata bishiya ce a cikin gidan aljanna yanzu a cikin waɗannan duk cikin waɗannan fassara da ake makuba ai ba karamar fassara ba ce ma'ana fatuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗanda suke riko da asalin musulunci da ake masa kallo kamar bai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi nam al-ghuraba sai sake cewa su ne al almusulmuna allazina fi awwalihi wa akhiri su ne musulman da suke a tun farkon musulunci kuma su ne musulman da suke a ƙarshen musulunci musulman da suke a farkon musulunci za a gan su ɗaiɗaiku ne daga wani sai wani sai wani sai wani sai wani haka na wata wata rana kuma musulunci zai koma ga ɗaiɗaikun mutane ne lisabahim alal aza saboda irin haƙurin da suke da shi qala al-qari sai wani alƙari ba alƙadi ba alƙari yake cewa والأظهر أبن ديك أبيني أنهم هم الذين يصلحون سوني وإن دسك جارة ما أفسد الناس أبن نمتا نسك لالاتا من بعد هباية أن نبق إرادة أن يتعال الله سبحانه أدريشي من سنة لك شكين سنين نفسه سوني أجل يبدأ أن غربا كميدة حديثي نصر ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل a ruwayar imam ahmad ibn hanbal a shaibani daga hadisin abdullahi bin mas'ud allah ta'ala ya kara mashi yadda a cikin hadisin yake cewa man al ya ma'aikin Allah su waye waɗannan al-ghuraba al-ghuraba jam'in al-gharib kamar karim jam'in sahihul kurama kada fa'il na bi ma'ana fa'il ba bi ma'ana maf'ul ba dan in ma'ana maf'ul ne zai zama fa'ala kenan idan idan dalla al-jarih man al-ghuraba su waye waɗannan bakin qal sai manzo Allah ya ce an-nizza'u min al-qaba'il sune ɗaiɗaiku a cikin ƙabilu an wanda aka cicciro su min al-qaba'il a cikin ƙabilu za ka gansu a cikin Hausawa kaɗan ne a cikin Musawa kaɗan ne a cikin Yarbawa kaɗan ne a cikin Ibo kaɗan ne a cikin Auzunawa kaɗan ne haka za ka gansu a cikin bare bari kaɗan ne an-nizza'u min al-qaba'il kaɗan ne jiddan ba wai a cikin goma a samu ɗaya ba ba wai a cikin ashirin a samu ɗaya ba waɗanda suke riko da asalin musulunci ɗin wannan zai nuna maka sai wata ƙabila gaba ɗaya tana ganin riko da musulunci irin yadda musulunci yake kamar ma ba aiki wannan ƙabila ba ne kaga dai abin abin ba ga kamar lokacin ya fara shigowa in ba bai daɗe da da isowa ba haka za su nuzza kaɗan ciccirowa aka yi in fi ciro a a cikin kai? to su ne za su ne fa al-ghuraba din wa fi riwaya a wata riwayar al-ghuraba allazina yaslihuna ma ma fasada nas al-ghuraba sune allazina yaslihuna ne waɗanda suke gyara idza a fasada nas idza fasada nas idan mutane sun bata kaga dai wannan disifofi ne ake fara ake faɗa mana su ba a kira sunan kowa ba idan kana so ka shiga ciki to duk abin da kaga an yi ba mai kyau bane ka ce ba mai kyau bane ina mai kyau din shi wannan jina da ke ko wannan shi zai nuna cewar karat dan ya fayyace yace annuza'u min al-qaba'il eh eh ku ne a cikin kabilu kaga anan dai ba a faɗi sunanka ba ba a faɗi sifa ba amma dai an nuna mana cewar a kowace kabila su ne su ne kaɗan ba su ne masu yawa ba amma wannan hadisin sai nuna mana su ne waɗanda suke gara idan aka bata kaga wannan sifar ce ya rage kuma da duk wata kalma da za a jima maka da duk wani abu da za a faɗa maka mutum shi ya daɗe bai shi ya jima yana ɓata lokacinsa a kan wannan kalma kuma in muka sake koma za a kaɗan waɗannan su ne kaɗan ko su ne masu yawa kaɗan ne a sai nan yawa ba shi ke nuna wannan abin shi ke kan da yi shi ne abin da yake da yi ba da wata wata rana za a asalin riko da musulunci zai koma ga ɗin ku ne kaɗan kuma su ne a kan gaskiya ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفي وطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس أرواه الإمام أحمد بن حنبل لك سعد بن أبي وقاص الله تعالى كان مشهدا يتشي فطوبى يومئذ أو النار نار إلو ومن لوقة الجنة كان تاتبت للغرباء وهو أن مسكن لون بكي الدين إذا فسد الناس إذا متني سكالانا تشي wato idan mutane suka lalace ba so suke kowa ya lalace saboda haka sai ga mutum ya ke buce yana ganin in ya tashi wannan ya faɗo wata maganar sai ya jibga ta ga mutane ba ki ɗaya in mashayi ne ci to zuwa ya ba shi giya ake zai in mazara mazaraci ne zuma da kowa harka ta yake saboda ya in ya je wurin zai ga wurin bal sai ɗauka kowa haka yake to saboda tsabagen lokacin lokacin ya fara isowa kenan barna ta yi yawa waɗanda suke cewa kuma a bar barnar kaɗan ne a cikin al'umma kaɗan ne ciddan wanda ke wata wata rana ga a wasu rana ma an fara musu kallon musu waye ba ƙawanci ne ba وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي فطوبى ma الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وللترمذي أوى إمام الترمذي yake cewa min hadisi kasir ibn abdullah daga hadisin kasir ibn abdullah kasir ibn abdullah da yawa malama hadisi sun da ifantar da hadisin sa amma kuma imamu turmudi yana rawaito hadisin sa sosai da su an abihi daga babansa waye baban shi kenan abdullah an jaddihi daga kakansa fa quba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗanda ake masa kallo na baki a addini allazina sune waɗanda yuslihuna suke gyara ma afsada nasu abinda mutane suka gyara suka bata abinda suka bata na gini abinda suka bata na hanyoyi min sunnati na sunnata abinda mutane suka bata na sunna sunna watakila kashi goma ce aka dawo da ita kashi uku aga an yi watsi da bakwai kenan sai su dawo da ko kuma sai kuma goma ce sai aka lafto wani abin da ba sunna ba aka yaba a jiki sai a ce a'a ga abin da yake sunna ga kuma abin da yake an karo ne duk dai abin da aka bata na addini da yake da alaka da addini sun tashi tsaye suna gyara abin da mutane suka bata addini waɗannan su ne alghuraba muna son ko yanzu an fara kallo irin wannan za a ga a gida a gida sai ga da wuce mutum ɗaya mutum biyu ba gaba ɗaya gidan wanda yake gidan za ga yana da mutum goma mutum ashirin mutum talatin daga shi ake wa kallo da to ya ba a yi da shi tun dai ya dai zama ya ɗan uwansu ne ba bai da za ne shi kuma da za ku ga abin akwai tashin والله كتشان وعن ابي اميه رضي الله عنه قال سالت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال اما والله لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شرحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأي ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك الأوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمع للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم إلا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وعن أبي أمية قال أنكر وانا حديث دقى أبو أمية الله تعالى قال مش يدايتي yace saltu aba salabata al-khushani na tambayi abu salabata al-khushani wanda yake yana da hadisi cikin arba'un na nawawiyya hadisi na nawa eh radiyallahu anhu qala kayfa taqulu fi hadhihi al-aya shi abu umayya ya tambayi abu ya ce ya za ka fassara mu wannan aya me za ka ce dangane da wannan ayar ya ayyuhal ladzina amanu ya ku duk waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum kowa ita kansa la eh la yadurrukum man dalla idan haka daitu la yadurrukum kada ya cutar da ku man wanda ya bace idan haka daitu idan ku kushi shi shi ne idan mutum ya shiryu ba ruwan shi da wanda ya bata ko kuwa shi sa yi wannan tambayar qal sai wanda aka sai wanda aka tambaya yace shine Abu Salama ta al-Kushayri amma saurara ka ji shine amma ba amma ba amma a shartiyya kenan amma tana cikin adatul istiftah amma wallazi amata wa ahya haka ne faɗa yace amma ku saurara da amma da ala duk rukunan musamman a fannin balaga amma saurara ka ji wallahi ina rantse maka da Allah laqad su'alta anha khabira wannan tambayar da kai ka tambayi kwararre ka tambayi masani akan ta saboda ne da haka yace sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi bakin Allah shi yasa ba fahimu bane ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan ayar shi ma ayar ta abin nan nashi shin mutum ya shiryu shi kenan magala da ce bal ikriru bil ma'ruf ku dai ku tashi ku dinga umarni da abin da shari'a ta yi da shi abin da musulunci ya karantar abin da musulunci ya tabbatar da shi ku tashi ku dinga umarni na wajibi a yi shi a matsayin wajibi na mustahabi ku kwadaitar wa tazahu anil munkar ku tashi ku dinga hana mummunan aiki na wajibi a bai na haramun a bashi dole na makaruni a bashi dan neman tsarkin addini hatta idza aikin shuhan har zuwa lokacin da kuka ci gaba da karantarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa da gargadi da al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ra'aytum ko ga shuhan ɗauro rowa an ita ake yi ita ake bi rowa ta yi gaba an bi ta a baya ko rowar zuci mutum yana ruwa yana rowar zuciyarsa bai sanya saurara alkhairi ma kwata kwata ka babban rowa kenan ya ma zo inda ake karantarwa ko tsakanin magariba da isha ko da asuba ko wai a'a shi neman kuɗi kawai ya fito za a gan shi da tsatsafi ko kuma da yamma shi neman kuɗi ko ya fito ko tsakanin magariba da isha ne ya gwammace ya koma gefe ya ta buɗe waya shi yana ta buga jar yana ta tutura ma wasu mugayen waƙoƙi a cikin waya amma shi kawai ya to wani neman kuɗi ne zuwa haka neman kuɗi to in kuma kuɗi ya yi ce kuɗi arewa sai masu sallah sai je kuɗi wata shida wata goma baya sallah ya zama arni kawai gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauke wa hawar muttaba'a ko ga son zuciya ita ake bi wa duniya mu'sara ko ga duniya ita aka rinjar akan lahira bal tu'thiruna hayata duniya mana an fifita duniya akan lahira nau kenan uku ra'aytu shuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa duniya mu'sara ko ga duniya ita aka fifita uku kenan na hudu wa ijaba kulli ji ra'ayin bi ra'ayi kuma kowanne mai wata manufa ya doge ya ciji akan manufarsa duk wani mai ra'ayi ya ciji akan ra'ayinsa nau kenan sai ya ce to fa bi nafsik a irin wannan lokaci ka rike kanka ka lissanci kanka kai ta kanka wada ankal awam ka kyala mutane kawai fa inna min wara'ikum domin abin da zai zo bayan wannan halin da kuka samu kanku domin wara yana zuwa baya yana zuwa gaba wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa kana wara'uhum kuma ya kasance a gaban su ko a bayan su in a bayan su ne ya ji daga su wuce haka sai zama a gaban su kenan a gaban wannan lokacin ayyaman a kodin su kwanaki as-sabiru fihinna wanda yayi hakuri a cikin su hakuri na riko da addini mislul qabdi alal jama'a alal jama'a kamar wanda ya rike gora shi wuta ne a hannu saboda Allah ka wa buɗe hannunka an ɗebo garwa shi wuta ka san matsera ka taɓa ganin ruwa wankan jigo da ake dafa shi ka taɓa ganin gawayin nan in gaura kake a taɓa sayan gawayi ka ka san ya fi sauran aiki ka taɓa ganin gawayi din nan ya ɗauki wuta an ɗebo shi an zuwa maka shi a hannu masu Allah salamatu al'afiya to idan riko da musulunci a irin wannan lokaci kamar riko da garwa shi wuta ne a tun a zamanin imamu shafi yake cewa wa za zamanu sabr mallaka billati ka qamdun ala jamri fa tanju min bala wa rasu a shekara ta 590 yace wannan lokaci da lokaci ne na hakuri sai ka cije da addinin ka sai ka rike addinin ka kamar yadda sai mutum ya kamar yadda wanda ya rike wuta garwa shi wuta a hannu wannan shi zai saka tsira lil'amili fihinna wanda ya tsaya ya aiki na daidai a cikin waɗannan kwanakin da riko da addini a cikinsu kamar riko da wuta ne ajuru na rajulan yana da ladan mutane hamsin ya amaluna misila amalikum da suke yin aiki irin aikinku suwa mukatabuna a sahaba Kulla sai muka je yanzu sahabbai minna daga cikin mu sahabbai an ko kuma daga cikin su su da za su zo nan gaba din qal sai maza Allah ce bal minkum mutum 50 daga cikin ku a zamanin su da za su zo wanda irkuwa da addini kamar ya riko da wuta to kowane ɗaya daga cikin su yana da ladan mutane hamsin daga cikin ku a rawahu abu dawud wa tirmidhi in kusa akwai tashi hankali riko da addini sai ka rasa masifar da ina mutum zai je abokai ba su kyale shi ba cikin gida ba kyale shi ba ana neman a bar shi bare a unguwa ba kyale shi ba a kasuwa don dai kai an zuwa fi sauki ne eh, ya fi farashi ne shi ya sa ina fata mun yanzu wannan da kyau ko to za a ga a kowane irin wuri kawai an rafe da za'i musu Allah salamatu lafiya وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة أن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال قيل منهم قال لا بل منكم وروى ابن وضاح هكذا محمد ابن وضاح ya rawaito babban malami ne a malikiya yana littafin shi yana cikin manya-manyan littafai da suka fatattaki bid'a ba su yi mata da sauki ba su sakace da ita shi Muhammad bin Wakwah kenan Allah ta'ala ji kanshi da kafa Allah ta'ala ya rahamshe shi tun shekaru aru aru duk ɗaruruwa dubban shekaru ake yaƙi da biya fa kawai da mutane sun yi shiru ne sai da wasu kuma suka tashi ake ganin kamar su ne ake ganin su kamar baƙi. a cikin al'umma alhalin kuma littafan da aka fata fatafiki bid'a tun tiri suna na ina ya wasu na ikamadu bid'a ba tana nan ba kuma a jiran sarakuna ba take amma an je an turbide ta sai da aka zo aka ana aka fassara ta a fassara ta a rubutu a fassara ta a majalisi sannan kuma karfi da yaji ne ko mutum ya san ma ya dama cewa akwai ta don Allah salamatu lafiya من حديث bin Umar daga حديث عبد الله Umar عمر ولا تدو لا تدو حديث Inna min من بعدكم لا إله إلا الله النبي إرادة من الله تبت أجريك تشيرا inna min ba'dikum lalle akwai daga cikin abin da zai zo bayan ku kusuwa ayyaman waɗansu kwanuka lissabiri fiha yana tabbata ga duk wanda ya yi haƙuri a cikin waɗannan kwanuka kulwa ka yi haƙuri wallahi sai mutum ya yi haƙuri wallahi sai mutum ya yi haƙuri al-mutamassiki bi misli ma antum alayhi al-yawm wanda yake ya yi riko gangan da irin abin da kuke riko da shi a yau ɗan nan lahu ajru 50 minkum yana da ladan mutum 50 a cikin ku lura yana da ladan mutum 50 a da shari'i shari'i na farko ya yi hakuri shari'i na biyu ya zama na ya yi riko da abin da suke a kai kada mutum ya ɗauko wata mummunar aƙida ya zo ya kawo hadisul ba ka fahimci wannan da kyau ya kawo mummunan aƙida mummunan manufa mummunan addini ya ce ai da manzo Allah ya ce abin nan da hura ba a'a sai idan abin da mutum yake da awa akan shi ya kasance daidai da abin da sahabbai suke da shi akan a zamanin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da lada na mutane hamsin daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hakuri da i da riko gangan da i da addinin musulunci ثم قال سنن سي محمد بن وضح يجي أنبأنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد يا كرم تدم شو يجي أنبأنا أسد أسد يا كرم تدم كنت فين ذكرتيه وانا يا كرم تدم شي ما قال يا كرم تدم ba wai haddasa kalbi ne an rabbi ba fa ba wai zuciya shi ta bashi labari ne fa wallahi musulunci ba haka yake ba ba wai ilimin kakai shi ne ya kwararo mishi ba ba ba kun nan bane ba wannan ba wannan ce kawai ya ce sa'ad asar ya ce an bana asar suna ne karka ce ya ce, wato kuma kaga addini abin shi su sauki wallahi shi ne addini lokacin da ɗan gungu yake ɗan gungu haka yace qala dara qutni wa jina auduga yace na ilaha illallah dan Allah da isgilanci to amma yanzu ya rayu ta kasance ana mace ko ana raye Allah ta'ala ka iya sai قال اللخمي قال اللخمي yace ya nama ya ce saboda tsabagen ya jahilci larabci ya tara jahili a gabansa amma ba ka ba a yi ya taɓa zama nama da kha'un a gane ko wato addini ka bi shi a sauki ka bi shi sannu sannu shi ne addini ba wai imanin ka ne addini ba kullum da ke dan da yawa abin da ke zabarar da samari imaninsa abin da nake nufi da imaninsa abin da shi yake gani daidai ba abin da shari'a take gani daidai ba sai ita tsalle ita tsalle yana ganin an cutar da addini alhalin cutar da cutar da addinin da shi yake yi ya fi abin da wani yake yi قال يتي أنبانا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يا كرم تدم أن أسلم البصري بذ أسلم البصري هذا أسلم على وزن أفعل مثل زمن منو من الصرف أما نسبة في جرة تفتو البصري بيتي البصرية أن سعيد بذ سعيد أخي الحسن دوان الحسن البصري يرفعه ينا بك حديث ينا زمان مرفوع قلت لسفيان نتم سفيان بن عيينه an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne qala na'am yace eh qal a kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace innakum al kun ga kudin nan a yau yake magana da wa da sabansa ala bayyinatin min rabbikum kuna kan dalilai kwararan dalilai da bayanai dalla dalla daga wurin ubangiji ga annabi a gaban su ba magana bidiya ta gifta ba magana wani ijtihadi ijtihadin da ijtihadi sai manzo Allah ya rattaba mai hannu in kuma ya rattaba mai hannu ya tare da ijtihadi ya koma sunna mutane biyu suka rasa ruwa suka taimama da suka taimama suka yi sallah sai kuma aka samu ruwa sai daya ya alwala ya sake sallah sai daya bai sake ba sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce da wanda ya sake ruwa yana da ne bulugul maram yana yana farko farko yana wuraren da ba a daina karatun ba a ga ba wancan ciki ne wajen kitabul buyu ba ina san ciki ne da man san ba a kaiwa da kyar ka samu da ya bar bulugul maram da kar a cikin ɗalibai biyar ka samu wanda ya sauki idan ka ga wannan yayi kitabu tahara wani ma rabin yake yi wani shi kitabu sala can kafin ya zama kitabu sala din shi ma ya buɗe nahi majalisin kuma musan Allah salamatu lafiya wanda ya sake alwala ya alwala ya sake annabi ya ce lahu ajra wanda bai sake ba annabi ya ce wa abin nan asaba sunna ya yi daidai da sunna duk abin da aka sa rasul ya rantaba mishi sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza saboda haka a wannan lokaci babu wata maganar bid'a babu wani maganar mutum ya kawo nashi a manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam su Umar suna nan in mutum ya kisa bashi kashi Allah kaka shi su kyale nan fille mai kai ta amuru na bil ma'ruf ku ci gaba da yin umarni da kyakkyawan aiki an ce al ma'ruf shine duk abin da shari'a ta ganshi mai kyau ko da mutane a hangen sa ido da mummunan akidar su sun ga wannan abin ba shi da kyau mutum shari'a ta ce yana da kyau mutum wannan shine al ma'ruf ba wani abin da mutane suke gani mai kyau ne shine mai kyau ba a abin da shari'a ta ganshi mai kyau shine mai kyau wa hauna an kuma ku dinga hana mummunan aiki mummunan aiki shine abin da shari'a ta gashi take mummuna ba wai abin da mutane suka ce mummuna ba kana jina da ke ko don mutane ba sa ganin riba a matsayin muni saboda wanda ibari ya yarda wanda ya karba ya yarda duk yan mutane duk azaba za su sha masu Allah salamatu wal afiya hakan nan ba sa ganin zina muddin matar ta yadda yarinya ta yadda ba sa ga wannan yancin ta ne a ubillah saboda haka abin da suke yaki da shi wai fyaɗe kun gane ko kaga wannan shine ainihin munkar kenan saboda haka abin da yake almunkar shine abin da shari'a ta ce mummuna ne ko da mutane sun gashi da sunan kyakkyawa wa tujahiduna fillah ku tashi ku dinga yin jihadi domin haɓaka addinin Allah ku tashi tsaye ku dinga yin jihadi domin haɓaka addinin Allah jihadi da harshe jihadi da hannu jihadi da takobi har yanzu mawabin ila yawmin babban su shine jihadi na karantarwa wa jahidun bihi jihadan kabira walam yadhhar fikum sakaratan hakan na har yanzu manya-manyan mayan nan guda biyu bayyana a cikin ku ba sakaratul jahal mayan jahilci kun ga maye na jahilci kun ga jahilci jahilci mugun abu ne billahi la jilala illa huwa jahilci irin kisan mummuke da jahilci yake yi kisan bindiga ba ta wannan kisan wal jahalu da'u qatil wa shifa'uhu amran fi tarkib al-muttafiqan wallahi jahilci cuta ne mai kisa wa sakaratu hubbul aish da maye na san a rayu maye nau nan, maye na jahilci ga maye na san a rayu a holi ku a rasa da yake ce da sahabbai wannan mayan bai bayyana a cikin ku ba a shi mutane suna da falala wannan mayan da ya lalata duniya baki ɗaya kasa kasa ita kwata kwata ba shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasu tuhawwaluna an zalik da sanin za a tura ku daga wannan wala ta'muruna bil ma'ruf a zo a samu lokacin da ba za a yi umarni da kyakkyawan aiki ba sai a zama a ci gyale su wanda ya gyaru ya gyaru wala tanhauna anil munkar ba za ku dinga hani da mummunan aiki ba la ilaha illallah wala tujahiduna fillah ba za ku tashi kuna yin jihadi don haɓaka addinin Allah ba wa tazharu fikum sakaratan to a daidai wannan lokacin sai waɗannan mayan biyu su bayyana a tare da ku maye na farko jahilci maye na biyu son arayi kenan kun ga duk inda ake karantarwa duk inda ake wa'azantarwa duk inda ake faɗakarwa gwargwadon karantarwa da ake gwargwadon yadda mutane suke nesa da jahilci gwargwadon yadda ake in ana karantarwa sosai to suna nesa da jahilci sosai in ana karantarwa sama sama suna nesa da jahilci sama sama misali a hutun sallah a ce an ba da hutun an ba a karatu an ba da hutun sallah wata biyu da kake gani an yi nesa ko ba nesa ba barnar da jahilci zai yi a wannan wata biyu karantarwa ku ta shekara biyu mawuyaci ta gyara shi ka lura da kyau za a ɗauki wata shida wata goma shekara biyu ana gina gida an ka tashi barna kafin ƙarfe tara na safe an gama ya tashi aiki wallahi malamai dole mu tashi maganin jahilci shine karantarwa kuma masu karantarwa su ɗauki uslubi na karantarwa kowa a karantar shi gwargwaron abin da zai gane wannan jama'a da ke ko shine ma'anar walakin kunu rabbaniyin ku kasance mutane masu renon mutane kuna renon su a ilimi gwargwadon abin da za su ɗauka gwargwadon abin da kuke karanta musu wani da zara an wuce kwakwalwar shi sai ya tsaya yana kallo yau gobe jibi baya fahimta sai daina zuwa sai dai ya ya daina zuwa lafiya ka ga yana cewa mala aika kaza kaza ne to dole ne a tashi a karantar da safi a karantar da rana a karantar da hantsi a karantar da daddare a tsaya a karantar a wa'azanta a faɗakar an na fassarawa ne a fassara in na rabar da abin nan ne a rabar duk wani nau'i na karantarwa na isar da sakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a yi wanda Allah ta'ala ya hore duk abin da Allah ta'ala ya hore wa mutum da yake shari'a ta yarda da shi ya kokari ya kawo wani abin da Allah ta'ala ya hore mai shine in dai mutum in dai maganar a gama ɗauka ne a gama abin nan ya rabar da shi ya sani shi kuma a abin da Allah ta'ala hore mishi shine in dai ya zuba intanet ne duk duniya kowa ya saurara shi kuma Allah ta'ala ya hore mishi wannan to kowa ya gurguna abin da zai yaƙi jahilci don jahilci ba ƙarfa ba ne a cikin al'umma musu Allah salamatu lafiya فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة mai riko da qur'ani da hadisi a wannan lokacin lahu ajru 50 yana da ladan mutane 50 eh ya ta ce da manzon Allah min mutane hamsin daga cikinsu su da suke riko da addini a wannan lokacin kuna ji kuna jin maganar qal sai maza Allah ce la ina bal minku daga cikinku mutane hamsin a cikinku shi yake da ladan su kun ga anan muna da hadisin al-ghurba al-ghurba muna da hadisin abin a at-tamassuku riko da addini wanda yake duk wanda ya riko da addini yana da lada na mutane hamsin daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine al-imam ibn qayyim a cikin littafin sa al-kafiyatu shafiya annuniya kenan wacce take da baiti dubu biyar da ɗari takwas da arba'in da biyu Allah ba ta wanka ko yake magana a wannan a waɗannan al'amura da yake magana daga baiti na dubu hudu da ɗari takwas da sittin da bakwai yake fasulun فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله عند فساد الزمان yace wannan fasali ne su da guda fima ma a'adda ta'ala zai bayani na abin da Allah madaukakin sarki yayi tattalin sa min al-ihsan na kyautatawa lil mutamassikin ga duk waɗanda suke ruku. bi bihi da littafinsa shi Allah madaukakin sarki kenan wa sunnati rasulihi da sunnan manzon sallallahu alaihi wasallama inda fasadi zaman a lokacin da a lokacin da lokaci ya rikice baki da yace hadha wal mutamassikina bi sunnati al muqtar inda fasadi al azman ajrun azim laysa yaqdiru qadrahu illa alladhi a'tahu lil insani farawa abu dawud fi sunan lahu ورواه, ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن عدد خمسين امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم ففهموا فهم بياني إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأباني هذا وكم من هجرة له مولمة قال الرسول وجاء في القرآن هذا ومصداق له في الترمذي مسلما له اذنان واعيتان في اجر محيي سنه ما تتفذا كما الرسول رفيقه بجنان هل يكي وهذا ومصداق له ايضا اتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه امتي بغيث اول منه واخره فمشتبهان هل يكي كما قال الامام ابن القيم يكي أهل اليمين فصلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليس غربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان يتي هذا وانا بيان كينا وللمتمسكين yana tabbata ga duk waɗanda suke riko da sunnatul muhtar da sunna ta al-muhtar sunna wa kenan manzo Allah sallallahu sallama inda fasadi dil azmani a lokacin da wannan lokacin ya lalace suka yi riko da wannan lokacin suka yi riko da sunna a wannan lokacin ajrun azimun yana da lada mai girman gaske laysa yaqdiru qadarahu ba wanda zai iya kaddara da adadin wannan ladan illa allazi a'tahu lil insani sai dai wanda ya bashi shine wa Allah shi zai iya faɗan ladan farawa abu dawuda fi sunanin lahu abu dauda ya rawaito a sunan nashi ba mun kawo ba mun yi shirawa abu dauda ba wa rawahu aidan ahmad shaybani hakan na ma imam ahmad ibn hanbal a shaybani ya rawaito shi asaran ya rawaito asar tadammana ajra 50 mar'an da yake nunin cewa duk wanda ya rubuta sunna wannan lokaci yana da ladan mutane 50 min sahabi ahmada daga sahaban ahmad wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khiratul rahmani sahabban da suke sune zababbun ar isnaduhu isnadin wannan hadisin da ya rawaito hasan isnadi ne hasan wa kuma abin da zai da gaggada maka shi fi muslimin yana ta cikin hadisin sahih muslim fa fahamu bayani ka tsaya ka fahimta fahimta ta bayani innal ibadata waqta harjin hijratu yin ibada yadda Allah yana da aminci Allah tabbata a gare ya karantar waqta harjin lokacin rikici lokacin yaƙoƙi lokacin tashin hankali hijratul ce hakan tabbas hijira zuwa ina hijratul ilayya ana sallallahu alaihi hijra ce zuwa gare shi wa zaka bubu hali wannan bayani ko yana da dalilai masu kwarin gaske hadha fa kam min laka ayyuha sunni wannan kenan ya fi nawa بالتحقيق هجرة تتبس لا بأماني بهجرة تبوري با kusan karatu da yake ko hijira nawa haza yace wannan kenan wa kan min hijratin lahu mulima su tini waɗancan sahabban sun riga sun yi hijira da makalar ar waje wa ja'a fil qur'ani saboda abin da wannan manzo ya faɗa kuma zuwa cikin qur'ani haza wannan fa kuji wa misdaqul lahu fi tirmidhi yana da abin da zai gaskata ya cikin sunan tirmidhi liman lahu udhunani wa iyatani ga duk wanda yake da kunnuwa biyu masu kiyaye al'amara fi ajri mu'in sunnatin matat dangane da ladan wanda ya da sunna guda da ta mutu fa za ka ma ar-rasuli shi kan wanda sunnar da aka kashe ta cikin al'umma aka manta da ita yazo ya rayar da ita nan tare da manzo rafiquhu bi jinani tare suke da manzo a cikin aljanna kuma wannan hadisi shine hadisin tafsir bin abdullah da yake cewa daga kakansa ya ce da bilal annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi bilal bin harith yace i'lam ka sani yace ma a'lam ya rasulullah ya manzo Allah ne zan sani قال يتعيلا يا بلال يا بلال بن حارث با بلال بن رباح با يتي كفني قال يتي وما أعلم يا رسول الله يا من الله ميزان سني يتي إنه من أحيا سنة من سنتي دو وان يرايد سنة إيرغة من سنونينا قد أميتت بعد أيرغة أن كشتا أما تبع تبايانا يزو يرايد فإن له من الأجر تو ينا دلادة وتنقص من عمل بها وان دي أيكي min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a ba tare su da suka aike da yakan an rage musu lada ba mana an mutum hamsin suka yi kowanne mutum daya yana da lada goma dan ya zo da alhasana shi kuma yana da lada goma kowanne mutum daya yana da lada goma hamsin kenan goma su hamsin ne kenan dari biyar wa man ibtada bid'atan dalala duk wanda ya fara da bid'a wacce take bata daman kan ce la wa rasula ba ta da Allah da manzon Allah kana alai a sami man amila biha ya kasance yana da dubin dubatan zunubin wanda ya aiki da ita la yaqsu zalika min min awzarihim min awzarin nas shay'a hakan baya rage zunubin mutane duk wanda ya kawo barna ya kawo bid'a to duk wanda ya aiki da wannan bid'a shi da ya kawo ta yana da zulubinsa sannan kuma shi da ya aikata zunubin yana da lada yana da zunubin da ya aikata wanda ya aikata bid'ar yana da zunubi kada ya ce a ai shi babu ruwan shi in ma zunubi ne wanda ya kawo zunubin yana kansa ba haka bane abin yake Allah ta'ala ya sauke wanda shine abin da Imam Ibn Qabi ya kawo a cikin duniyar sa eh da yace eh zil asmani ism al ishara ne bi zalim mufradun muzakkaran ashir bi zi ti ta alam unsa tashir inda ibn Malik a cikin alfiya ولو بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تدفع وله بإسناد كما ينادى إسنادي يا رواية بإسنادي أن المعافر إذا المعافر قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل الله سيدنا أن يجعل الله ثبت أجره ياتي طوبى للغرباء aljanna ta tabbata ga waɗanda suke riko da addini har ake musu kallon baki alladina yumassikuna bi kitabillah su ne waɗanda suke riko da littafin Allah haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shu'ara abin a'raf ko abin da yake cewa wayin ya tun na sulhu ya khudhu alam yukhadhu alayhi kula kitabi Allah yaqulu ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fihi والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين اللهم اجعلنا منهم allazina yumsikuna bi kitabillah waɗanda suke riko da littafin Allah wallahi ka karanta da mutane su riko da littafin Allah babu wata dariƙa babu wata mamaya babu wani addini zaka ci mutane su riko shi fa billahi allazi ka bata maka ka lokaci ka bata masa lokaci mutum ba littafin Allah bane yumsikuna bi kitabillah suna riko da littafin Allah ba wai su rike shi ganga ba yawa a'a riko abin da ya faɗa suna na kai ba saba mashi ba ba wai a zo kan titi a ta shari'a ba a ce sai mun yi duk wannan ba dalili bane a inda ake magana ilimi sai mun yi ko sun yi ko kin yadda wannan duk ba magana bace nasallahu mata lafiya hina yutra lokacin da ake kajewa wa ya'maluna da sunna suna aiki da sunna hina tutfa lokacin da ake ake dishe ta ake kashe ta su kuma lokacin suke tsawa su raya da ita su yi bayanin ta su fayyace ta su fitar da littafanta ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin su ya tabbatar da mu akan karan tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahatsa diban zamani da duk wannan canje-canje da addini yake samu da ƙari da rabi da mummunan fasara da ake kaka ba mushi ya Allah ka tsare rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك سبحان ربك رب العزة أما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين